aka fafata sauran wasan Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 12 inda aka buga wasa ɗaya kungiyar kwallon kafa ta Everton ta sha kashi a hannun Liverpool da ci ɗaya mai ban haushi. Haka a can kasar Spain bangaren La Liga a jiya a ga wasa ɗaya da ya rage kima mako na sha shida inda kungiyar kwallon kafa ta Atlantic Club ta samu nasara akan Celta Vigo da ci biyu da babu ɗaya. Har ila yau a nan kasar Spain a yau za a ci gaba da wasannin Copa da Rey na shekara 2016 zuwa 2017 inda kungiyar kwallon kafa ta Villarreal za su fafata da Toledo yayin da Real Sociedad Corral karɓuwa gunsin Real Valladolid ne. Las Palmas ko za su buga ne da Oyesca yayin da Malaga za su karɓuwa gunsin Cordova. Atlantico Madrid ko za su fafata ne da Jono za a buga wasan ne da misalin karfe takwas saura kwata agogon najeriya ne da kuma kamar shi kuwa dan wasan gaba na manchester united zalatan ibrahimovic ya ce yana da karfin gwiwan da ke kaiwa sama da shekara sha biyar nan gaba iya fafata wa a fagen wasan allah kafa ibrahimovic zai shekara talatin da biyar da haihuwa ya zama kungiyar Manchester United ne a farkon kakan wasan bana inda a yanzu haka Ibrahimovic ya jefa kwallaye har sha ɗaya a wasannin Premier na kasar Ingila a bana. Jonathan shi ne ɗan wasa na uku a cikin jerin sunayen 'yan wasa da suka kowa zura na kwallo a gasar Premier na bana. Ana sa ran in har haka ta yi Jonathan zai ajiye takalan su a lokacin yana shekara hamsin da haihuwa. Shi ma mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon gaba ta Juventus zuban ya ce baya da niyyar ajiye takalan wasansa a yau. Inda Zufan yake cewa zai iya kaiwa har zuwa shekara biyar a duniya iya fafatawa a fagen kwallon kafa idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa mai rike da kaftin din kungiyar kwallon kafa ta real madrid sergio ramos ya nuna rashin jin sa na ganin yadda ɗan wasan james rodriguez yake shirin barin kungiyar ta real madrid kungiya da dama ne suke neman ɗan wasan inda sai su haɗa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea wanda ta sa masa kan miliyan saba'in da biyar. Ita ko ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta musanta rage-ragen da ake yi na cewa ta yi tayi wa ɗan wasan da Lionel Messi amma ya ki amince da sake ratafa hannu. Kocin ƙungiyar Luis Enrique ya ce yana da ƙarfin gwiwa ko tabbacin cewa ɗan wasan da zaran an tuntuɓe zai ratafa hannu inda ake sa ran zai kowa ɗaukar kuɗi a kungiyar kwallon kafa ta barcelona shi ma carlos sainz na shirin zama dan wasan da zai fi kowa daukan kuɗi a bangaren mola inda zai ke karɓan kan dubu ɗari shida da sha biyar a duk sati daga kungiyarsa na shanghai shahuwa Martel na zawarcin tsohon dan wasan da Dimitri Payet wanda a yanzu haka yake taka leda a kungiyar kwallon kafa ta West Ingila. Juventus ta sake dawowa zama ɗan wasan gaba na Arsenal mai suna Alex Sanchez. Tuta lafiya.